Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddankula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a ne tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban kasar Liberia Ellen Johnson Salif ta kai wa takwaranta na jamhuriyar Nijar Isu Muhammadu ziyara inda suka tattauna akan batutuwa masu muhimmanci da suka hada da tsaro da kuɗin bai ɗaya da sauran muhimman batutuwa sai kuma kungiyar jama'atu izaltu bidiya wai kamata sunna da ta bukaci masu tara fitina a addinin musulunci da su koma su karanta addinin da kyau da kyau kuma muna da rahoto akan garan bawul da majalisar dattijan najeriya ta yi kana akwai shirin kallabi na maryam dauda wanda halima ke kama mata halin yanzu sai sakonnin da ku masu saurare kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A jawabinsa na farko a matsayinsa na ɗan takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a hukumance. Donald Trump ya yi amfani da lafazin da ke nunawa akwai matuƙar buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a nan Amurka kwanan nan. Sannan ya jaddada cewa a ƙarƙashin shugabancinsa, Amurka za ta kasance ƙasa mai bin doka da oda. Trump ya zayyana alkaluman da ke nuna wa wato baro-baro cewa akwai karuwar aikata manyan laifuka a manyan birane da dama ciki har da Washington DC da Baltimore waɗanda Trump ya ce sun ga karuwar kisan kai da kashi 50 cikin 100 da kashi 60 cikin 100 cikin shekara guda da ta gabata kawai. a jihar chicago da shugaban amurka ya fito mutane sama da dubu biyu ne a harbe-harbe suka ritsa da su a wannan shekarar kawai kuma an hallaka mutane sama da dubu uku da ɗari shida a birnin chicago tun bayan da ya hau gadon mulki a cewar trump game da auna 'yan sanda da aka yi a wato baton rouge na jihar louisiana da dallas na jihar texas kuwa trump ya bayyana hakan da hari kan dukkanin amurkawa sannan ya zargi shugaba obama da amfani da matsayinsa na shugaban ƙasa wajen raba kawunan mutane bisa jinsi da kuma launin fata ƙasar turkiyya ta ce za ta daina aiki da matsayin turai kan 'yancin ɗan adam a tsawon aikin wato a tsawon aikin dokar ta ɓaci na watanni uku wanda ta kafa don zakulo waɗanda suka shirya juyin mulkin makon jiya wanda bai yi nasara ba mataimakin prime minister turkiya nuran kurtumals ya ce turkiya za ta ɗau irin wannan mataki da faransa ɗauka ƙarƙashin babi na goma sha biyar na matsayin turai din wanda ya amince kasashe da su rattaba hannu a kai su jingina amfani da shi a lokacin yaƙi ko kuma wani yanayi na rashin tabbas to sai dai shugaban amurka barack obama ya yi kira ga edward da ya tabbatar cewa bincike da kuma hukunta masu hannu a yunkurin juyin mulkin sun gudana ta yadda jama'a za su da na'am da wato madahun demokradiyya da doka da oda to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc roger alice mutumin da ya kafa ya kuma daɗe yana jan akalar gidan talabijin ɗinnan na fox ya yi murabus bayan da wasu mata da ke aiki a gidan talabijin ɗin suka zarge shi da ƙoƙarin yin lalata da su uwar kamfanin mai suna 21st century fox ce ta sanar da murabus ɗin wanda tuni ma ya fara aiki makonni biyu da suka gabata wa getchen carlson wata mai gabatar da wani shiri mai suna fox and friend wadda ba a sabunta kwantaraginta ba wanda bayan da ya kare ta maka els a kotu hamshakin mai kamfanin jaridun nan na australia mai suna robert modak wanda shine ma ciyaman ɗin kamfanin zai tafi da fox news da kuma fox business network kafin a samu wanda zai maye gurbinsa a ƙarƙashin jagorancin els fox ta kasance kafar da masu fashin baƙin siyasa 'yan ra'ayin riƙau suka yi ta wato aiki ko suka yi ta bayyana ra'ayinsu don haka ta sa wato ta kasance kafar da masu ra'ayin riƙau ko masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka yi ta saurare saɓanin cnn da msnbc rahotanni na nuna cewa masu wasu mayakan asbinawa magoya bayan gwamnati sun kwace iko da birnin kidal na arewacin mali bayan da fada ya barke tsakanin mayakan da wata gamayyar 'yan tawayen asbinawa wani ganau ya gaya wa sashen faransanci na murya amurka cewa zuwa daren jiya alhamis mayakan na gatiya na kakkaɓe garin don kauda duk wani goron 'yan tawaye da watakila suka ɓoye to amma har yanzu ana cikin halin rudani a kidal din kuma ba tantance ko akwai waɗanda abin ya rutsa da su ba ko kuma a amberi agriksa shugaban gamaryar azminawa mai tasiri a kungiyar azawad ya ce yanzu nan jami'an sun kammala ganawa da wata yarjejeniya wadda aka cimma ranar lahadi akan yadda za a raba iko da birnin bayan da aka barke da musayar wuta ko lokacin da yake magana ana iya jin karar bindigogin masu sarrafa kansu. To ma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskan rahotannin namu daga kasar Nijar inda shugaba Isu Muhammadu ya karbi bakuncin takwararsa na kasar Liberia Ellen Johnson Salif ga kuma Sulaiman na bar da karin bayani a cikin wannan rahoton. Mahimman batutuwa akalla uku ne shugabannin kasashen na Liberia da na jamhuriyar Nijar suka tantauna a kansu a yayin wannan ziyara ta shugabar Liberia a Nijar bugo da ƙari shugabar ƙungiyar ECOWAS Ellen Johnson Sirleaf. sai dai batun tsaro shine abin da ya fi mamaye wannan taro a sakamakon matsalolin ta'addancin boko haram a najeriya nijar kamaru da chadi yayin da arewacin mali ke ci gaba da zama wata matattarar 'yan kungiyar jawo da akmi lamarin da ellen johnson sirleaf ta ce duk da yake amfani da karfin soja ya zama wajibi domin fatattakar 'yan ta'adda da masu safarar miyagun kwayoyi da makamai to yana da kyau a ɗauki matakan ba matasa kyakkyawar kulawa ta hanyar basu ilimi samar da aikin yi domin a cewarta ta hakan ne za su kauce fadawa tarkon 'yan ta'adda if we are going to be able to ensure that our young people and others to not engage in acts that will threaten security, then we must respond to their human needs. Idan aka lura da yadda sannu a hankali rikicin Boko Haram ya bazu daga Najeriya zuwa Nijar da wasu sauran ƙasashe na Afirka ta tsakiya, hakan na nufin akwai buƙatar ƙasashen yankin ecowas da na ƙasashen yankin afirka ta tsakiya sai su haɗa ƙarfi wuri ɗaya domin tunkarar dukkan wani ƙalubalen da ke barazana ga al'amuran tsaro kamar yadda yanzu haka rundunar ƙasashen yankin tafkin chadi ke samun galaba a kan boko haram da kuma yadda ƙungiyar sai da yawo ke taka rawar gani a ayyukan tsaron da rundunar minisma ta sa gaba a arewacin mali in ji shugaban ƙasar niger isu muhammadu euh, Euh, convoquer une réunion euh, au sommet de ces deux régions pour davantage harmoniser les solutions dans le cadre de la lutte euh, kontra Boko Haram. Sabbin canje-canjen da kungiyar ECOWAS ta bayyana a niyyar aiwatarwa domin kawo karshen wahalhalun zirga-zirgar 'ya'yanta da dai batun shirin fito da kuɗaɗen sai da yawo na bai ɗaya na daga cikin abubuwan da tawagar Nijar da ta Liberia suka duba a yayin wannan ziyara kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kanal Ibrahim Yakuba ya bayyana. An lissafa an gani duka shekarun da muka cikin ECOWAS. Zirga-zirgar mu ta kasuwanci tsakaninmu tana kashi goma sha biyu cikin ɗari to shi sa shugabannin suka ce lokaci yayi na musam mi muke nema ne guri mu kuma wani ƙarfi za mu ba kanmu don mu cimma wannan guri shi samu muka ce to ECOWAS din nan a tsaya a gane mine ne mahimmanci gare mu abin da yake mahimmanci shine bunƙasa kasuwanci wanda yake mahimmanci shine wannan abin da muke cewa 'yan ƙasar Niger da Nigeria da Liberia da Ghana su je kasar da suke so su yi kasuwanci su zama cikin lahiya ya zama gaskiya ya zama tabbat yana na karshe shine mu samu kudin kashi guda a ƙarshen wannan ziyara ta Ellen Johnson Salif ƙasar Nijar da kasar Liberia sun bayyana shirin ƙara inganta hulɗar da ke tsakanin su a fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa tare da maganar samar da ilimi ga matasa da batun bunƙasa harkokin noma tsakanin ƙasashen biyu a wani ɓangare na haɓaka tattalin arzikinsu. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to an gaishe ka malam sule kafin kuma mu ci gaba a shakata da wannan soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku dan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa. yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah jikan maza sun haɗi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi don mutuwa yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i ko an ci birnin kura ai ba a ba kare dillanci. A ban ruwa akwai a yaƙi don hankalin maza sun tashi Gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen suremawa ne. Allah jikan maza sun waɗi da bulawa ni na gode san ba mai abin mamaki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi kai sauja birgiman hankaka ni a dutse sannan ku a gindin bishiya ko ku a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Akuya ta cire wa kura bindi ta sha aradu sai ta rama. La ilaha illallah wallahi ba gani sai Allah. to Allah ya daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya inda kungiyar Jama'atul Zaltu Bidiya wai kamata sunna ta ce waɗanda ke hada addinin da ta'addanci ba san abin da suke addinin ke nuhi ba suna magana ne a wurin gudunmawar hannu da kafan roba da suka baya ga waɗanda suka rasa sassan jikin su a sakamakon rikicin Boko Haram ga Nasiru Adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton masu tada fitina ko kashe rayuka da fakewa da addini musamman ma musulunci shaidanu ne kawai ba musulunci suke bi ba a wajen taron tallafawa waɗanda 'yan ta'addan boko haram suka sanya suka rasa hannu da kafa da sauran masu irin wannan larura ta dalilai daban-daban malaman kungiyar islama ta jibiyu sun ce ya zama wajibi malamai su dage wajen cusa sahihiyar aƙida ta islama da ke koyar da zaman lafiya tallafawa marayu 'yan gudun hijira matan da mazansu suka rasu da sauransu dr alhassan sa'id adam jos ya ce duk wanda ya kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba da sunan musulunci to a yi watsi da sa a duba tanadin da yake cikin alkur'ani mai girma ashe kenan masu ganin cewar musulunci dama addini ne na ta'addanci ko na kashe-kashe ko na rashin zaman lafiya ko na tsargar wani to su gane cewa ba haka nan bane addinin musulunci addini ne ce la fadla li arabiyyin ala ajami wala aswada ala ahmar wala abyad ala aswada illa bi taqwa ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah to mu haka addinin mu yake ba addini ne na kiyama ba fatan mu waɗanda suke da irin wancan misconception din wato rashin ganewar ko kuma kin ganewar gangam to Allah madaukakin sarki ya ganar da su shugaban jibir Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce nasarar murkushe yan ta'adda ko rage kaifin tasirin su a Najeriya kadai ya isa abun kwanciyar hankali ko da ana cikin kuncin talauci a kasar laifin da muka sani da wanda bamu sani ba in muka dage da yin istighfari dalilin neman gafara a wurin Allah Allah na warware matsaloli masu yawa ga ainihin wato bayinsa saboda haka muna fatan Allah shi warware mana Allah shi ba mu ikon yadda da jarrabawa ne halin da muke ciki mun shiga jarrabawa mai wahala na kashe-kashe bayan mun fita kuma Allah ya shigar da mu jarrabawa na talauci saboda haka waye wannan shi yace wala nabluwannakum kumbi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat sai ce wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai cin nasara a cikin jarrabawa da yi da Allah ya jarrabe shi shine wanda ya gane cewa Allah ne ya mishi kuma ya maida al'amari ga Allah kuma ya yi hakuri to in ya yi wannan sai Allah ya yi mishi Allah ka yaye mana mahalarta taron sun tafi da nufin isar da muhimmancin tallafawa juna da hakan zai kawo saukin lamura a Najeriya Khadija Khalid mun gode sosai ba za mu iya biyan su ba Allah ne kawai da ya biya su angulu da gausa ga doma wato gaskiya da musu addu'a na Allah baka musu Allah su bisa dari bisa domin sun yi abin gani wala farin nake yi addu'a za su ci gaba Allah ya ba su hikima fai da wannan ma a lokacin rufe taron dai an ga jami'an kera hannaye da kafafu na roba daga India masu suna Tolaram na gwada wani karamin yaro da ya rasa kafafunsa biyu sakamakon kuskuren yi masa allura a asibiti sai kuma wata mata da ta rasa kafa tun zamanin mulkin soja na marigayi Murtala 1976 Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya. Faɗa man manyanmu jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai ɗan gobe gobe. Kwalhon rage ka ban gora. Wanda duk Allah ya ce a san shi ka san kowa baya To an gaishe ka Nasiru yanzu kuma sai kwaskwariman da aka yi a majalisar dattijai na kwamitoci domin inganta ayyukan majalisar. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan garan Bawul ya zo da bazata a daidai lokacin da ake ganin kaman kawunan 'yan kungiyar Like Minds da na kungiyar Unity Forum ke nuna alamun ƙara rabewa idan za a yi la'akari da kace na ce da ya biyo bayan wata zama ta musamman da majalisar dattawa ta yi a kwanakin baya inda har ma aka yi barazanar tsige shugaba Muhammadu Buhari. Kwatsam sai ga sanarwar sauya mukaman shugabannin kwamitoci inda shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya baiwa masu adawa da shi manyan mukamai. makamai. Sanata Kabiru Garba Marafan Gusau ya samu mukamin shugaban kwamitin kula da harkar man fetur na cikin ƙasa wadda aka fi sani da downstream a turanci daga kwamitin kula da ƙidayar jama'a. Sanata Suleiman Hunkuyi ya samu shugaban kwamitin kula da katin zama ɗan ƙasa wato NIMSI. Ita ma Remi Tinubu ta tashi daga kwamitin kula da harkokin mata zuwa kwamitin kula da muhalli. Shugabannin kwamitoci goma sha bakwai ne aka sauya a majalisar dattawan. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin Sanata Kabiru Garba marafan Gusau da Sanata Suleiman Hunkuyi, amma ƙememe suka ƙi magana da ni. Don Allah don annabi karka ce min bari sai gobe nan daren. A gaskiya sai gobe. Ki je ga Sule Hunkuyi. Ka ji wai kai ne za ka yi magana ya ce. Saboda me zan yi magana. Ina magana a madadin wani ne ko ko a madadin kaina. A sunan ka za ka faɗi. Ba ka shi ba. <laughs> Shi ya magana da kansa mana. dan me zan yi magana dan shi madina to kai kai magana dan kai dan ban ni ban shirya magana ba ni ba na son yin magana yanzu to yanzu in ba ku yi magana ba wa zai yi aina ai ni ba zan yi magana ba A bangaren majalisar wakilai kuma kakakin majalisa Yakubu Dogara ya ba da sanarwar kwaɓe shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar Abdulmumin Jibrin daga mukaminsa a yayin da ya sanar da maye gurbinsa da Mustapha Bala Dawaki wanda a da yana shugabantan kwamitin gidaje. An samu korafi cewa ɗan majalisa Abdulmumin Jibrin ya cusa ayyuka da suka fi naira biliyan hudu cikin kasafin kuɗin banan ga mazaɓarsa na bebeji da kiru da ke jihar Kano. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe ki Madina har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe uku ne na tsakar dare da minti goma sha takwas. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron shirin kallabi da wannan hantsi Assalamu alaikum. Yau ma a madadin mai hilin Maryam Dauda ni Halima Jimarau ke gabatar muku da shirin. Kamar yadda kuka fara ji a makon jiya, kwamishinar harakokin mata ta jihar Plateau Mrs. Rufina Gurmiyan za ta ci gaba da amsa tambayoyin da Maryam Bugaje ta yi mata lokacin da ta kawo ta ziyara nan Amurka a can kwanakin baya har ma ta samu damar kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ku biyo mu ku ji dalilin zuwan su na Amurka, shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Haka kuma, za ku ji kwamishinar da bakinta tana haɗin irin ƙwarin gwiwar da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari take ba mu matan da ke rike da manyan mukamai a ƙasar. Yanzu ga kwamishina Rufina Gurmiyan Yanzu ga kwamishinar harkokin mata ta jihar Plateau Mrs. Rufina Gurmiye za ta amsa tambayar da Maryam Bugaji ta yi mata game da ko mata nawa ne ke rike da mukaman kwamishina a jihar Plateau. A yanzu da ina son tabbatar miki a Plateau muna da mata guda uku ne a appointed position. Kuma position guda uku nan gwamnatin Plateau a karkashin shi Simon Bakulalo ya ɗaukaka mata da wannan uh, uh, ministry. baya wasa da inda mata suke da zaren kika kai mishi wai mata za ki ganin da nan an dan jimuriyar mata don ya ɗauki commissioner finance ya ba na mace dingan kwa duk tukunyan wannan state din na hannunta da kuma kasan tana dan karancin abubuwa irin abun tattalin arzikin da na shigowa sai ya ɗauki commissioner agri ya ba ma na mace a shi kwa muryar na mace na jiwa kenan a gefen mata sai ya bada sunan na mace kin gan kwa na jin murhu kenan duka in an ja da dutse daya ina gan duka state din ma za ta fadi so ina ji mata an dan dauka kasuwa wannan tafiya ko akwai wasu shirye-shirye da jihar ta tanada don tallafawa mata mm, akwai su abubuwa da yawa ababe da yawan da daga ita first lady wato aisha buhari ta dan samu ta kira matan gwamnoni tare da su da commissioners din na fanyin kungiyar mata ta koyar mu an koyar musu da sana'a wato irin wanda ba su iya sun samu cin gaban makaranta ba kenan ana koya musu sana'antu da za su iya fita sai su yi zaman kansu wato skill acquisition to inda ana dan empowering matan kenan a yanzu to ko za ki dan mana tarin bayanin abin da ya kawo ku nan amurka eh a takance dai abin da ya kawo mu shine mun zo mu samu haɗin kai da gwamnatin usa saboda a samu a taimaka ma irin jam'iyoyi da wato non-governmental agents da suna dan taimakawa ma irin guragu gurame da su sauransu don a yawancin appointment ba a samun ganin su so na want to partner muna so mu yi meeting da wayannan kungiyoyin ko za su iya ba mu dan murya da taimako da za a samu wayannan su ma sun ke. don su ma they are very important in the scheme of things duk gwamnatin da tana yaban da wayannan mutane bata taimaka ma talaka ba da ya kawo kun samu kun cimma burin abin da ya kawo ku mun fara ranar da muka zo immediately aka kai mu a UN house din mm. muka yi zama da wayanda suna nan a wannan fanyin muka yaba da muryan abin da ya kawo mu so shine samu a watan tara za mu gaishe gwamnatin Amerika ta shigo don ta dan samu ta taimaka ma afirka gaba daya don yawancin kamar afirka ne aka bar su a baya wato da invention da za su taimaka ko su empowering su wayannan mutane. Karshe dai to wani irin shawara zaki bai wa matan najeriya mm, shawaran da zan ba ma matan najeriya kin san mun riga mun za masu hakuri su ci gaba da hakuri da kuma addu'a don an shiga wannan mulkin ba samu da sauki ba amma tare da addu'an su da hakuri ina ga zamu ci burin ko da to mun gode kwarai kwamishinan harkokin mata jihar plateau da ka samu ba mu wannan hirar Baki ɗaya dai ƙarshen wannan tattaunawa kenan da abokiyar aikinmu Maryam Bugaje ta da kwamishinar harakokin mata ta jihar Plateau Mrs. Rufina gurmiyan lokacin da ta kawo ziyara na Amurka. Yanzu a madadinsu da mai hilin Maryam Dauda da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma daidaita sauti. Ni Halima Jimrau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lahiya, Allah ya sa mai ƙarshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. thank you To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Amerika. Sunana Abdulrashid Shola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto, tare Najeriya. a cewa da rashin a akan fara arawa. ina son amfani da wannan dama za a kira gwamnatin jihar sokoto da hukumar ke kula da wutan nefa ta jihar sokoto don allah wai menene babban dalilin da yasa ba a kawo ma al'umma gabacin sokoto wutan nefa ne duk da cewa a gaskiya mun samu hira wata kusan biyar a gabashin sokoto muna fama da rashin ganin wuta nefa mai magana ni ne muhammadu malami ladamu borno jihar Sawa mazamni kasan bacci kaduna nigeria assalamu alaikum sashen hausa america Lala ana da gare ku da Allah ku isa mun sakona ga shugaban ƙasar mu Muhammadu Isu. Da Allah ya gyara mana hanyar nan daga galmi ta ma wadda ta yi gabacin nan zuwa ta ma da na zuwa ladamu borno wallahi mutane suna cikin wahala. Da Allah ya gyara mana hanyar nan wallahi muna cikin wahala ruwan gar ake yi. Assalamu alaikum mai magana Bashir baka auren auta yan albasa ka tuna saranci na gargaman Najeriya. Da za kuma ana irin ban ban ɗin saboda kaɗai da ake mutane sun yawa a bakin titin nan muna kira gwamnatin jihar Katsina ta duba wannan halin saboda kuje da mutanen da ake mana yayiwa. Direbobi sun zo cikin garin ba ta ragewa kuma garin gaba zai ma duk gidaje ne saboda haka muke kira gwamnatin jihar Katsina a dubi koke nan namu saboda masu motoci ba su ragewa don ɗauki mataki da hannunmu. Assalamu alaikum munir Amurka. Mai magana Isa Sani mai Arsenal garfan Anli a karamar hukumar kiyawan jihar Jigawa. A dangane da mutanen da suke rasa rayukansu a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno. Gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta sa ido kuma ta taimaka wa nan bayan Allah. Domin fa a duk wahalar da mutum zai sha a duniya da kunci da kuma raɗaɗin zafin mutuwa ba wanda ya kai a ce ruwa ta kashe shi ko kuma yunwa ta kashe shi yana ji na gani to da kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon Mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma kara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. To a takaice a jawabinsa na farko a matsayinsa na ɗan takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a hukumance. donald trump ya yi amfani da lafazin da ke nuna akwai matukar buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a amurka kwanan nan sannan ya jaddada cewa a ƙarƙashin shugabancinsa amurka za ta kasance ƙasa mai bin doka da oda wata kotun tarayya a new york ta yanke ma wani ɗan leƙen asirin rasha wanda ya amsa laifinsa hukuncin shekaru goma a gidan yari ta kuma umarce shi da ya miƙa dala dubu ɗari biyar da aka biya shi a matsayin ladar aikata wannan laifin wanda ya hada da samowa da kuma tura marasha wasu shahararrun fasahohin lataroni na soji don amfanar sojojin rashar alexander feshenko ya ansa cewa ya yi laifuka sha tara ɗin da ma'aikatar shari'a ta zarge shi da yi jami'an amurka sun ce wani kamfanin da fashenku ya kafa ya tura marashar fasahohin lataroni na dala miliyan 50 tsakanin shekara ta 2002 2012 waɗanda duk sun saba ma ka'idar lasisin da gwamnati ke bayarwa don daƙile tura irin waɗannan fasahohin zuwa ƙasashen waje. Tutun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Cuba Hero Jodo ne da Solomon da ya bada umarni sai injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima da rana a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri.